alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanku da zuwa tashar AA Boka TV idan kuka zo tashar AA Boka ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa maganin sanyin mara na maza da mata a sauƙaƙe idan ya kuka zo wannan channel mai albarka muna buƙatar ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa maganin kowane irin sanyi kamar haka ƙaiƙayin gaba ƙurajen gaba zubar farin ruwa warin gaba, ɗaukewar sha'awa, jin zafi lokacin saduwa da sauran cututtukan sanyi. Kayan haɗin su ne kamar haka. Da farko idan mutum yana so ya wannan magani na sanyi shine zai samo abubuwa kamar haka. Na farko zai samo lemon tsami, na biyu zai samo ɗanyen kurkur wato raw turmeric kenan. Na uku zai samo ɗanyen tafarnuwa wato raw garlic ma'ana ɗanya kenan. sannan na hudu zai samo citta ɗanya raw yaya zai yi da su shine za mu gaya muku amma muna buƙatar idan sabo ne kai a wannan channel kai mana sharing ɗin bidiyon mu danna mana subscribe ban faɗi adadin da ake buƙata ba amma ina so a daidaita yawansu zama ɗaya amma tafarnuwar da lemon tsamin su ɗan fi yawa Amma in ana so a haɗa na mutane da yawa to sai a yawaita adadin yawan kayayyakin. Ma'ana ba mu faɗi adadin a ce citta guda kaza ba kamar misali as usual idan kai kaɗai za ka haɗa dai yana da kyau a ce a taƙaice kamar cittar ka samo adadin yadda za ka iya blending ɗinta daidai kofin da ya kamata a yi. Yaya ake haɗa shi ne za a gyara su da kyau, a yayyanka su sai a zuba a tukunya a dafa da ruwa mai kyau na farko sai an tsaftace su an wanke su an tabbata ba su da datti kenan sai a samo ruwa mai kyau kuma daidai misali yadda zai isa a rika shan ƙaramin kofi ɗaya sau biyu rana tsawon sati ɗaya in ya yi kronik kuma sati biyu insha Allahu in dai sanyi na mara ne za a huce gurin da yardar Allah kamar yadda muka gaya muku ga dai kayan haɗin nan idan kana da idan kana da mutane wanda za su sha idan kai kaɗai ne ya danganta kana iya sa ka kwatanta kamar yadda muka ce muku leman tsamin da tafarnuwa su fi yawa kaga za ka yi mejamin ɗinsu kenan daidai yadda ba zai zo ya ya huce ka'ida ba ko kuma zai huce ko zai ma yawa idan ko mutane da yawa ne kamar yadda muka faɗa kana iya ƙara adadin duk da ba faɗi citta kaza kanan wannan kaza ba yawwa mun gaya muku kai haɗin dai su ne na farko leman tsami da ɗanyen kurkur da ɗanyen tafarnuwa da citta ɗanya ma'ana da turanci ana cewa leman tsami lemon kenan da turanci ana cewa ɗanyen kurkur raw turmeric ana cewa ɗanyar tafarnuwa raw galik ana cewa ɗanyar citta raw jinja to kamar yadda muka gaya muku za a haɗe su a yanka su za ka auna yadda za ka sha idan kana yin haka idan sanyin ya ma chronic aka ce za ka yi sati biyu idan ko bai ma ba a sati ɗaya ma insha Allahu idan kana sha za a samu sauƙi da izinin Allah ba mata ba ba maza ba duk wanda ya riki wannan in Allah da zai yi maganin sanyi sadidan ba tare da ya je yana shaye-shayen ƙwayoyi wanda za su iya sa mai side effect ba mun gaya muku ga kayan haɗin nan idan sabo ne kai a wannan channel abin da muke bukata shine ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ta inda idan mun ɗora sabon bidiyo za ka dinga samun sa kai tsaye tashar iya boka tashar ku ce sai mu haɗa bidiyon mu na gaba mun gode